wallahi ban taba tunanin baka da kwakwalwa baka da tunani ba wallahi sai yau ni a raina ba na son ka abinda kai mun ka fita daga raina wallahi ai me yasa kake haka ne kai ka kawo mana mutumin nan ni ban san shi ba an taba yin daman mutum ka kawo mana akan titi fa muka da shi ma har shayi ya ba mu a kofin din tangaran mai mai dadin gaske babe ba mutanen nan ba dan gumna bane wannan suwaye aina gashi na subhanallah salamu alaikum wa alaikum salam wai wannan mutumin ne ya zo ya kawo mana wani mutumi ya mana agent zamu tafi saudiya wai ashe mutumin nan ma gaba ɗaya sai da muka kwana muka wuni a airport bamu gansa ba Inde na fuskance ku kaman za ku je umara ne aka damfare ku ko eh a eh an damfare mu ga wanda ya sa nan ina ticket ina visa yawwa gashi alhamdulillah alaji. <laughs> ba haka tsarin yake ba wannan passport akwai ticket daban akwai kuma visa saboda haka ni da matata yanzu umaran mu ma za mu za mu tafi can kamfanin riya da mu je mu karɓi tiket da visa mu da passport din mu sai mu tafi ga kayan komai ya kammala ko ciya komai ya kammala to alhamdulillah kuma masaukin ku eh. na Madina eh. da malam Barrawa a Madina suna jiran ku wayannan bayan Allah da kake gani da dan gwamna da kuma Dauda Alai Dauda da ya za mu tafi nan office din Riyad Travel and Tours sai muka game da su a hanya an yaudare su an karɓi kuɗin su za a kai su umara babu tiket babu visa kwanan su ɗaya da wuni a ɗaya ku kwantar da ku tun da kuka zo riyar travis kukanku ya ƙare muna aikin haji muna aikin umra muna bizar canada china dubai qatar kuwait da ƙasashen duniya gaba ɗaya ana visa ana tiket a tashi lafiya a sauka lafiya riyadh Travel and Tours. Riyad Travel and Tours. Riyad Travel and Tours. Riyad Traveling and Tours. Riyad travel and Tours. Shine zaɓina. Shine zaɓina. Shine zaɓina. Shine zaɓina. Ni ma shine zaɓina. adireshin mu muna nan a lamba 484950 mai kasu plaza round din hajjkan opposite inec office lamba waya takwas uku tara takwas tara tara da sifili takwas sifili uku shida takwas bakwai hudu ɗaya hudu bakwai sai sifili takwas ɗaya sifili takwas tara hudu biyu takwas tara ɗaya da sifili takwas sifili shida hudu uku takwas ɗaya hudu ɗaya shida ko kuma gmail ɗinmu riya travel at gmail.com komai al'umma albashirin ku ga daɗi ya zo biyan turamin an taho suna saukin komai rashi babu inda zani in ɗan fake sanadina ina roƙon Allah wanda ya yi ne da ya tsare min kai ya tsere min gabanka da bayanka yanda ka fita lafiya ubangiji Allah ya dawo min da kai gida lafiya Allah ya tsole maka idan ka ga ganin sauran yan mata a waje su kuma Allah ubangiji ya tsole musu ido ga ganin kyawun ka amin amin ya Allah sanadina abokina waya kake jin Fatima ne a cikin zuciyarka ba wani abu da zai iya raba to ita ma haka kake tunanin kake a cikin zuciyarta sosai ma kuwa amma na san cewa dole wata rana za ku wani irin magana ne haka ina nufin dole mutuwa za ta raba ku wata wa billahi inna lillahi wa inna ni ahmad zai saka wani irin shiri ne sabo an yi domin ku don kuma ku kalla ku yaba da wani shirin sanadi na ka san ban taba ganin mata ahmad ba ashe kyakkyawa ce haka shi kai ba ka gani ai ka san kowace ƙuri'a da abokin ta. sannan kuma in kere na yawo sabo na yawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tunda na bar garin nan babu wanda na aiko ya kawo mata sabo wanda ya zo da wuri muku magana omo dandazu a ki dandazu wallahi wallahi ba ɗaya mace ba ɗaya mace da ta isa ina mace tana mace ta gaya min magana ya ta ce ba nake jin gaji sannan ni fa su kuɗe ke budurwar jibe ni ko yayi magana ban sa wallahi sai shi kuma banka sai na zama sanadin da kuka rasa rayuwar ku sai kun ga bala'i mai ciki da dandazu ba ta yi ba ni da ke mun riga mun zama mata da miji kawai a wannan lokacin talugude talugude shine kawai Sai aka tuntuci koma a kai kuka zauna ka ce za ka mare ni. Me ya kai ki tsayawa tare da shi? Ban ma san san da na fara kishi a kan ba. amma ya kamata ki tsaya ki saurare ni Ka ga wulakancin da mu dan Allah duk lokacin da zan ma yarinyar na fada sai ki hauki ta duk irin tarbe da muka ba kulluwa a cikin gidan nan amma ce kulluwa ta watsar da ta biya ma kawaye kawayen banza kawayen wofi a ah, a ah, a ah, a yaga kai sun yi aka yi na nemo na sha wahala na nemo garin kwakin nan kuma a ce zaki zubar mu da sha kasa ba zai yi ka ajiye ni ba ka man garin kwaki tiya ka kawo man garin kwaki yau sai ka ce wata akuya ke mata ta taimaka sunna fa oh akwai rigima sanadi na akwai yaudara akwai nishadi boda film production kaduna su ne da wannan haja sanadi na ke san hukuncin matar auren da ta ba tare da izinin mai gidanta ba kawai ka kai ni wuta to ina fata dai ba wani matsala ba lalle da ni ce ka dace ba da Ahmad ba ƙwariya tana da abokin birminta ka san me yasa ba zan ɗaɗa maka mari ba saboda kai haramun ne abu. dukkan mata nan kala kala a duniya Yau nake tsoro. Ki daina min irin wannan abun fa bana so. A wani gari aka taba ganin cewa amarya ta je ganin kayan ɗaki. To laifi ne dan na je kuma na ƙara komawa. Shiryawa Alhaji Bashir mai Allah. Jagoran shirin Jamilu mai danja. Ɗaukar nauyin shirin Abdulkadir Boda. Mataimakan masu bada umarnin shirin Abdul SD AA Kabala wanda ya bada umarnin shirin Muhammad Abdullahi Shoma Mr. Tutu. to bari ka ji in gaya maka wallahi na wuce iya tunanin ka na wuce sa'ar ahmad shine zabi na kuma shi nake so kai har ka isa ka zo nan kofar gidan mu ka ce wai ni kake so kin kwanta mun a sanadi ku je a dangare tv wanda basu mana subscribing ba su mana subscribing su mana liking su mana comment mun gode sanadina gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna dan gwamna kun na. dan gwamna adole dole a kalle ni a dole ni mata ma da sun gane a ni na na na na dangwamna na, dangwamna na dangwamna na dangwamna na kun ganni dangwamna dangwamna dangwamna dangwamna dangwamna dangwamna dangwamna dangwamna dangwamna kun ganni na. dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na bungan na dangwam na idan har kina tunanin garin nan zai zaunar miki to shikenan ga fili ga mai doki ki zauna amma ina mai tabbatar miki mun dinga kunno miki wuta ke da kanki zaki haɗa ki kina kuka ki bar garin nan haka kika ce to shikenan mu zuba mu gani ɗahiru wai me yake faruwa dauda da akwai gagarumar matsala akwai gagarumar matsala Ha! Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam an dawo ne? Ya Allah ya yi. To barka da dawowa. Yawa. Ai wannan ruwan ma shi yake nuna kin sanna da wadin. Shi yasa na zo na tarɗe ka da shi ma. A'a tare da Allah ya sa kika zo to ina mina mina ta fita ta tafi ina ba bata gaya mun ba to an samu matsala kin san cewa tarbiyyar gidan nan ba ma barin mu mata su rika fita barkata yadda suka ga dama mu kanmu namu 'ya'yan ba ma barin su suna fita inda suka ga dama barkatai to ballantana ita bakuwa kuma yanzu kin ce min ta ce miki tana zuwa kuma baki san inda za ta ba kuma ita kadai ta ce min dai yanzu za ta je ta dawo in kaga ta fita sai da ita da ladibi to sai wannan da ta yi yanzu ko tunda ai ce kika ita kadai ta fita ita kadai ta fita ma to ni ma ban taba ganin ta fita ba ladidin ba amma kuma yanzu gashi da kanki kika faɗi ta fita ba ladidi kuma bata gaya miki inda za ta ba wannan kuskure ne to gaskiya an samu matsala saboda wani ya buga wa ubanta waya shi kuma uban ya bugo min waya ɗazu ya ce ta maza ta koma gida saboda ya samu labarin tana yawace a wacan banza tana kukula mutane ikon Allah to gashi kin tabbatar min tunda kin ce ta ce za ta wani waje ba ta gaya miki ba kuma ita kadai me yasa malam gani ne ba ta fita sai wannan da ta fara to dama da abin da kika ga ya faru a duniya ai da babu shine sai aka yi ko to yanzu yaushe ta ce miki za ta dawo ta ce min dai za ta je ta dawo to kenan Allah ya dawo da ita lafiya Zubaida, ni ko ina sa in dan tambaye ki. To, ina jin ki. ke yarinyar mai gari ce? <laughs> eh mana ni a gidan mai gari ce ni ce ai shi ta bi ma ai ina da yaya shi ma yana birni yana karatun dafto kina da yaya? eh mana yana birni ma shi ma ya kusa dawowa ai idan ya da na san ma za ku haɗu za ku haɗu da shi amma ita gwagwafa ita ta haife ki ita ba a'a ba ita ce mamu ba ai mamu mu ba ta nan an yi musu mutuwa ta tafi can su amma ita na ta kusa dawo na'am gwaggo bara in ji to zubaida na gode ko ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيد الدنيا والأخرى خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأنصاره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب Mena daga ina kike? na je maƙota ne maƙota ban gamsu maƙota kawai ba gidan wa to to mu bar wannan babanki ya yi miki waya eh ya kira ni yanzu ya ce me ya ce min in shirya kayana yau in koma gida to dama shi zan gaya miki dan ya yi min waya ya ce ki maza ki haɗa kayan ki koma ya gaya miki dalili ko Me faɗa min dalilin to ni ya gayan dalilin ya ce an buga mara waya daga nan garin an gaya masa gaki a nan amma kina yawace yawace wani lokaci ma a ganki tare da wasu mutane maza waɗanda ba a san ko suwaye ba to kuma ni a fahimta ta ba kya yawo ba kya kula mutane to amma kuma yanzu da kika ce min kin je makota ba cikakken bayanin gurin wa kika je ni ma sai kika samun kokwanto akan abin da shi mahaifin naki yake zargi me yasa wallahi baba da matsala da kowa a cikin garin nan wataƙila maƙiya ne ba sa so su ganna a cikin garin nan shi yasa suka je suka ƙuƙulla sharra a gurin shi don allah baba ka lallaɓa shi sannan ka ƙara ba shi haƙuri ka san hutu na zoyi kuma ban gama hutun ba to kin san tsakanina da mahaifinki idan na ce kin dawo nan da zama gaba ɗaya ba matsala ba ce to amma ko nan din kika dawo ai ni ba zan yadda cewa ki rika yawo barkatai haka kurin kina tafiya inda kika ga dama ba ba mu da irin wannan tarbiyyar kamar yadda na san ki ma bai da ita ya samu nutsuwa ne kawai saboda ya san anan kiki to kuma amma ga a anan din an samu akasi to ina tsammanin dai akwai wani wanda ko kun dan samu takun saƙa waɗanda suka yi masa waya suka gaggaya masa ƙarya da gaskiya cewar gashi kaza kaza ko dai an yi abin da ya ɗan guntu ne amma sun ƙaƙƙara sun gaggaya mara yadda hankalinsa zai tashi yanzu abin da za a yi zan bari sai ya ɗan huce daga hawa saman da ya yi na fushi idan ya dawo zan rarrashe shi in gaya masa wannan maganganu da aka faɗa ba gaskiya ba ne ya ba da lokaci ne zan yi maganin matsalolin ke kuma karki ba da wata kofa daga yanzu wadda za a gane cewa ashe wancan abin da kika faɗa ɗin gaske ne kin fahimta? fahimta amma in ya dawo zan ba shi haƙuri ki ɗan ƙara 'yan kwanaki amma da sharaɗi kada kuma a wannan ragowar kwanakin da za mu nemi alfarmarsa ki je ki aikata irin abin da kike zargi din a gaya masa a ce kin yi kin fahimce ni insha Allah to shikenan tashi bani waje lokacin da na ce ka tura wa kawunta kudin nan baka ji magana ba to gashi nan ka tura masa to abin da ta gani shine yanzu ta zo ta zo ta yi mana wannan tijaras kai duk wannan hargagin da take yi fa a banza ne dole ta bar garin nan saboda bata isa ta kashe wutar da na kunna mata ba wallahi to wallahi in dai bata tafi ba to wallahi mun yi ba wan ba kanin karatun dan kama za ta tafi mana kawai ka bari mu dan kara hakuri zuwa kwana biyu amma ni na san dole za ta bar garin nan ya bakin ciki ai ta gane za mu samu manyan kuɗi yasa take kokarin ta barar mana da gari yar bakin ciki ta isa ta hana mu wannan abin da muke so mi ai tana ji tana ganin zamu nasara a wannan dillin wallahi babu yanda ta iya wallahi a za ta ji labarin mun yi nasarar mu lokacin kuma da muka yi nasarar mu a lokacin ta jima da komawa ne amma fa ina tabbatar maka idan dai bata tafi ba wallahi wannan nasarar tamu tana ƙasa tana dau to sai wani kallo na kake kana wani abun nan ka dai tsaya kai tunani a wanda ma da zan gaya ma kenan Allah rahmatullahi ta'ala barkatu. Sunana Aisha na jamu kamar yadda kuka sani. Sunana Khadija Muhammad kamar yadda kuka sani. Alhamdulillah, wasalatu wassalamu ala man ba nabiyya ba'dahu. Muna mika saƙon godiyarmu ga dimbin kwastomomin mu na faɗin duniya masu karɓar magunguna daga wannan cibiya mai albarka suna samun waraka da biyan bukata musamman shahararren maganin da muka yi wa lakabi da killing zakit wanda magani ne mallakin cibiyar annur islamic and herbal medicine mutane da dama sun yi amfani da maganin nan sun samu waraka daga dukkanin abin da yake damunsu masu fama da matsala na rashin aihuwa sun yi amfani da maganin mu na kilinza sun samu biyan bukata masu fama da matsala na kankancewan al'aura sun yi amfani da maganin mu na kilinza Allah ya ba su lafiya masu fama da matsala na cushewar prostate ko kuma prostate enlarge sun yi amfani da maganin mu na kilinza Allah ya warkar da su masu aikata istimna'i wato masturbation biyan bukata da kansu sun yi amfani da maganin mu na kilinza sun daina aikatawa cikin yardar Allah masu fama da matsala na infection wanda ake kira std sun yi amfani da maganinmu na kilinza allah ya warkar da su magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau karkashin bincike mai zurfi na addinin musulunci da kuma na zamani maganinmu na kilinza ana samun sha a ofisoshinmu halastastu waɗanda muke da su a faɗin afirka ofishinmu da ke najeriya akwai a lagos babban ofishinmu na a nan cikin garin kano akan titin court road opposite da gidan mai na Amasko. Abuja, Daura, Funtuwa, Jalingo, Mina da kuma birnin Yola. Mun buɗe sabon ofis a nan cikin garin tawa a nan likitar dello kusa da gidan bala muna da ofis a birnin niame agadas arlit difa sai birnin kwanni sai ofisoshinmu da suke gana kara kumasi muna da ofis a kasar cote a nan birnin abidjan muna da ofis a kasar kamaru a nan birnin duwala da kuma birnin gaundare sai ofishinmu da ke kasar chadi a nan injamena jama'ar da ke libya suna iya samun magungunanmu a birnin misrata tripoli da kuma birnin sabaha ko kana nahiyar europe ko asiya kana iya ɗaukar lambobinmu insha allahu za mu sadaka da ingantattun magungunan mu islamic medicine amin amin matata amin hawata Allah na gode ma ai dole ne ma in je in yi shafa'ul islam medicine murna musu godiya da jinjina domin su suka min wannan sasancin dakta idan na je gida ba na ganin fara'a da murmushi a fuskarta sannan idan na kira ta a waya ba ta dagawa amma daga lokacin da na zo shahawar islam medicine daga lokacin na kasance ita da kanta take kira na awaya ta neman addu'a mai daɗi don haka ni na gane sirrina shine shafa'ul islam medicine godiya ga allah da ya saka dukkanin wanda ya karba magani a karkashin cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center sai ya zo mana da godiya da kuma fatan alkhairi musamman akan wannan matsala ta istimina'i wato over masturbation suna magani dukkanin matsala ta istimina'i wato over masturbation irin su erectile dysfunction wato raunin gaba matsala ta infection tsinkewar kwayoyin halitta rashin haihuwa daukewar sha'awa saurin inzali a karkashin cibiya ta shifahun islamic medicine center mun yi tanadin ingantaccen magani na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba namu ba irin nasu ba ne wannan da shi ake warkewa daga cutar hiv gaba ke ɗaya, muna ba wa mutane sati biyu garanti na maganinmu kuma su warke a kowane maganinmu mun yi ragin kashi 67 domin fatan nasara ita hepatitis tana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type a type b type c a cikinsu akwai chronic akwai kuma liver crisis wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liver har ma yake fitsarin yalo kan kashe masa jiki yana sasa zawo da mara ma ga baki daya ita kuma liver crisis ita take bin jini da madikanin family sai wanda ubangiji allah ya kare Waɗanda suke kasashen waje na gari muke tura musu ba na ruwa ba saboda tsaro ina masu fama da matsalar riƙewar gaɓoɓi ko root acid ko kuma diabetes ko kuma ƙetara muna da sirrika masu tarin yawa ko dai ku tuntuɓe mu a najeriya muna nan a kano maiduguri taraba jalingo adamawa mubi majority state ɗin da suke cikin nijar muna da ofis ɗinmu a ciki a libya muna nan a misrata da kuma tripoli kamaru chad har ma da saudiya arabia da ma ghana cikin accra dukkanin muna da ofisoshinmu kuma muna tura maganinmu a duk inda mutum yake a fadin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa ban biya kuɗin wuta ba me amfanin application ɗin da yake waya hawa gashi nan menene a ciki ana siyan data a ciki bayan siyan data da ake ana biyan kuɗin wuta nefa a ciki babu abin da ba za ki iya yi ba na bukatar social media kowane iri ne to bari ina zuwa bari ki ji kina ji ko yanzu ki shiga play store pay money maza maza yanzu ki rubuta ki jaririn su gaya miki lamba of su ki tura musu maza maza kudin su babu abin da ba za ka iya yi da shi ba za ka iya siyan data ta nan gurin ba tare da an ciran maka ko kwabo ba cibiyar kashful alil muna ba da magunguna akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah matsalolin sanyi na STDs gonorrhea infection ko syphilis har ma da genital herpes masu fama da matsalar rashin haihuwa ko ciwon hanta matsalar istimna'i of masturbation ciwon koda matsalar jinnu iska sihiri ko sammu duk muna ba da magani rikicewan al'ada jin zafi yayin al'ada ko kuma rashin zuwansa matsalar basir mai tsiro ma'ana hemorrhoid ciwon asma hawan jini hypertension ciwon siga diabetic to da izinin Allah cibiyar mu ta kashful alil tana aiki ne karkashin ma an anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa babu wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya hada mata da magani cibiyar kashful alil cibiya ce da take bincike daga cikin manyan littattafai irin su abdibbun nabawi na ibn al-qayyim da al-attar wa kunuz tibbi sha'bi da ar-rahmatu fi tibbi wal hikma ana samun magungunan kashful alil a duk inda kuke a faɗin duniya cibiyar kashful alil muna ba da magunguna akan kowace irin larura kuma a warke da izinin Allah mun samu shaida daga sassa daban-daban wajen samun nasara da magungunanmu muna da rassa a ƙasashe da dama a ƙasar saudiya muna cikin garin makka a ƙasar libya muna cikin misurata a jihar zamfara muna gusau daidai labin-labin a jihar neja muna cikin minna dutsen kura a jihar yobe muna cikin damaturu gujiba road muna da branch a garin abuja da lagos jihar kaduna gombe da kuma bauchi katsina da sokoto sannan a garin maiduguri ana iya samun mu a koda yaushe a ƙasar Nijar, muna cikin garin maradi da kuma birnin yamai wai ni ɗazu waya Allah ya sa magana da naji su baba suna faɗa Allah ya sa ba gaskiya bane ba Ladidi kenan maganar da suke faɗa gaskiya ne tun jiya abba na yake kiran baba akan sai na dawo amma na sa baba ya kira abba na akan dan Allah ya ba shi hakuri ne dan ƙara zama a nan na wani lokaci amma ni kan ba zan so tafiyar ki ba saboda na riga na saba da ke yanzu kuma gashi zaki gudu ki bar nan ƙauyen ne kin san ban saba zuwa nan in daɗe kamar haka ba shi yasa ike so in koma gida to amma ni mina sai nake gani da nan gida ku a mina duk ɗaya ne ladidi kenan ai na fi jin daɗin zama a nan domin na fi walawa ladidi ina son ki je ki duba kayana duk wanda ya miki ki ɗauka wallahi na ban miki halak malak hannun hannunki mina kin san kayan ki ba za su taba yi min ba ki duba ki gani fa a ƙauye nake ba zai yi in karɓar miki kaya ke baki amfana ba ni ba zan amfana ba ware ki bar kayan ki ki tafi da su na gode sosai ki duba fa ki gani ni na fi ki tsaye ke kin fini jiki kin ga ai kayan ki ba za su min ba <coughs> ha dokta ni dauta abun nan yana da daure min kai wallahi tunda Allah ya kawo ki garin nan ana zancen kina maganin cututtukan dabbobi har yanzu ba dan tsako ban ga an da wanda kai allura ba ko ko a ce ga wata saniya kin mata fida ko wani abun nan an shiga ba wani abu ne dakta abun yana yana ban mamaki yana haka ne wallahi ran labai ai da yake maganin ne da za a turo to eh. kwamfutar ne da nake amfani da ita ta dan samu matsala amma insha Allah komai zai daidaita za a turo da magunguna yanzu dabta har an zo matsayin da su ma dabbobi za a dinga sasa kwamfuta <laughs> eh ranka ya dade ai saboda lafiyansu ai aure kuwa ai haka za a yi ba yadda ake a can dai nan din ma duk daya ne ai duk dabbobi ne Allah sarki mm, ba matsala insha Allah to madalla mm. ha ha to Allah ya taimaka kuma mu ma nan yanzu za a kama mu a Najeriya mu ma nan za a kama na insha Allah amma za a daɗe za a daɗe a za a daɗe to Allah ya taimaka amin ya Allah ya taimaka dakta Allah ya taimaka madalla amin nagode to madalla dakta madalla Allah ya taimaka amin Allah ya taimaka ni wato kullum abin da ya to to a shikenan dai ba ba komai dai ina ta dariya ina jin ki <laughs> wato ban ka san wani abu tun da nake a rayuwata ban taɓa jin ina son wani ɗa namiji kamar yadda nake son ka ba saboda me saboda kana bani kulawa kana matuƙar ƙaunata kuma kana gudun duk wani abu da zai ɓata min rai to me zai hana banki ba zan so ka ba gaskiya ne sai mai kuma a baya na yi soyayya amma shigonka cikin rayuwata duk sai ka shafe duk can samarin da na yi soyayya da su <sighs> sai ne kuma abu ɗaya ina jin ne shi To, san da zuwa. Yau kai ne da rana haka a tafe? To sannu. Sannu babu. Ya karatun? Babu wallahi lafiya lau. To an dawo lafiya lau. Lafiya lau wallahi ga gida. To, san da zuwa. Sannu babu sannu. A'a, masha. Yayi shi ne ko ka kula ni ma kana kallo na ba za ka yi magana ba kai ko tunanin ma kan waka ba. To me zai hana ne tunanin kan wata? Ai da gaskiyarta. Wallahi talaka ka zama mutumin maraya kai ma. Gaggabe <laughs> <laughs> to <laughs> gogo ni zan fita to za ki fita eh. to dakta to sai kin dawo to a da lafiya ba ki gajiya <laughs> to sani da kokari sani bakuwa muka yi ne haka? bakuwa muka yi likita ce likita likita ce likitan dabbobi ce allah ya kawo mana ita nan garin take ta kula da dabbobin mutane wallahi kwaɗa kayu ce mm. ƙoƙari yarinya ba laifi wallahi ina tsoron ran da zan ganka da wata 'ya mace a matsayin budurwa wallahi sun matsallahi ko 'yar wace ce sai ta raina kanta ka san me yasa nake gaya maka haka Mhm. sai kin faɗa saboda a zuciyanka idan kana da wannan tunanin to ka gaggauta cire shi aiki ma kin san cewa duk duniyar nan babu wata ɗaya da nake so kamar ki kuma ina da kamar ki na yaushe zan tsaya nan kula wasu 'yan mata kin fi su aji kin fi su matsayi a zuciyata hmm? kuma a haka na barki na tafi neman wata a lalaki da wannan tunanin ai tsakanin na da ke kin san mutu kara ba takalmin kaza kin sani to mutu ka raba tsakanin da ke ɗauki limon ki sha da Allah ki daina irin wannan magana ba na jin daɗi wallahi ha ha likita da Allah ina so ne muke ta tambaya okay to shikenan ba damuwa ina jin ka likita mu da muke da primary health care a ƙauyen nan ta ya za a turo mana likita daga birni ba tare da mun sani ba to aini likitan dabbobi ce ba wai likitan da ke kula da lafiyar mutane ba ok ke likitan dabbobi ce kenan veterinary ke karanta kenan <laughs> eh ashe dai ka gane da Allah karki ce na dame ki da surutu wace jami'a kika yi karatu <laughs> ai ba a jami'a ne karatu ba a health technology ne karatu yaushe health technology suka fara karatun veterinary don Allah eh aini wanda na yi iya course din ne kawai shi kenan ka gama ok a school kika yi kenan <laughs> eh shi ok to ina kika aiki suka turo kina. nan <laughs> eh ai da yake a wani organization ne nake aiki shi yasa ok ba ma gwamnan bane ba kenan kina aiki a ngos ne kenan amma ban san wajen kungiya bace take kula da haƙƙin dabbobi ba da har za su bar ki zo ki zauna a garin nan ba ai da yake organization din sabuwa ce ba kowa ya santa ba so Allah taimaka shikenan Allah baki sa'a amin ya Allah na gode Salamu alaikum. A'a, a'a, maza maza maza. Mm. A'a, ai tun ɗazu nake so in shigo. Eh. Sai ne zaton kaman ba ku tashi daga bacci. Ina, ai mata su suke bacci. Maza ai su ne Allah wallahi. Ƙwarai ko dauda, ƙwarai dauda. Gaskiya ne. Ina oga ne ko shi bai motsa bacci. Nake jin shafi yake yi. Ke? Ka san tun da yawan shafa wani magani. Eh. Gaba ɗaya saboda ina tunanin yau zai iya yin wasa. Ok. Mm. To. Oga barka da. Ka ga shi ma dan halal. Oga barka da. Wala bane. Dari a gida. Wala lafiya lau. Da na so shigowa tun da safe sai kuma nake tunanin kaman bacci kuke. Allah sarki. Ya she kun tashi. Wallahi. Oga jiya gidan damba ya cika makil da jama'a. Kowa kuma ya kasa kunnensa ko kuma ya zuba ido iganka. San ba a ga shiga ku ba jiya me ya faru ne ko lafiya? Kaga da Allah Amadu ni ba irin wai dan damban dan wahala irin yan damban nan bane ba in ne damba ɗaya bana ƙara damba gaskiya sai na dan huta ni bana yin irin wannan ko da yaushe ko da yaushe in yi damba gaskiya to kaga in Allah ya soya da yau za a kuma cika ma kil dan Allah ku ku dan Allah saboda gaba ɗaya karkaran nan fa babu wani shahararren dan damba yanzu da aka sa ido a kansa irin ka kowa ka ke so ya gani gaskiya yau ba zan yi damba ba amma dai ga amini na nan dauda duk abin da zan iya yi zai iya yi eh? ko sai wakilce ne ya je yi a'a a'a ba zai yi ba ai na gaya tun da na shigo mai motar na ya datse min hannu ya mun targaɗe wallahi ba zan iya ba sai dai a madu in mun dawo sai a gadon bena mun maso hasan ayya ya so usaini duk abin da zan yi amini na ne zai iya yi duk masu na za su iya son sa duk abu yin kuma dama ba a taba ganin wasan ka ba tunda kuka zo yi wallahi amma na dawo sai in yi to shikenan a bar wannan yanzu fita zan yi me za a kawo muku abin karya a ah, yawwa bangaren abinci yawwa dama haka nake so ka zo barin mm, wani kala kuke da shi wanda za ku kawo akwai abinci a garin nan iri daban-daban kaga akwai waina gero da kuli-kuli akwai waina shinkafa akwai ta masara akwai waina da farfesun rago akwai da na shanu akwai da na irin alade kai habba ai wannan ma tsautsayi ne amma wannan farfesun ragon shi ya kamata a kawo mana kaga da Allah Amadu kar ka biyo wannan mashiriricin in ka biya masa sai ku ta surutu har abincin ya kare ma kai baka tafi ka bar nan gurin ba eh a abada ke saboda ka Allah kai mace ne da Allah ma ma a magana wa mace ne kai wallahi to kai cin hanci ka ba ka ba abin da zaka ce wannan mun ba da wallahi kira bai sarka Allah a me ka wa me ka <laughs> Allah wallahi uh, ah, ka zo mana Allah wallahi shi birnin aiki ba ai sai an saba ko ba ka ake ba duka yau duka gobe shi ke sa ba awin ba auza ne ta waye Allah wallai. wannan haka ne Aliyusura sabunta rabo da ganin na kwarai ba tambaya kyan alkawari assalamu alaikum Barka da zuwa. Barka dai baba. Dakta muna so ka ba mu shawara ne game da yadda za mu kare kanmu daga saurin kamuwa da cututtuka. Dakta muna miki barka da zuwa. Maganin cutar nan mai kare garkuwar jiki. To shi ne muke so mu ji kuna ba da magani kuma ana warkewa din. To dan mutum ya kamu da cutar sanyi ta yaya zai gane ya kamu da wannan cuta ta sanyi. Yau kimanin shekara goma kenan da muka yi aure. ba mu samu haihuwa ba mu mutane mai duguri wannan muna so kai mana magani na istiminai menene siminai. ya za a yi mu da muke kasashen ƙetare mu rika samun magungunan kai akwai hanyoyi da dama waɗanda za a kare kai daga saurin kamuwa daga cututtuka amma hanya mafi sauƙi ta farko ita ce tsafta domin tsafta cikin kaso ɗari tana madadin kaso hamsin. na samun sauƙin cututtuka idan al'umma suna yin ta shi ya sama cibiyar alusar ta ba mutane dama cewa su ba da kaso hamsin gurin karɓar maganin idan sun warke bisa ne su zo su ciko ragowar kuɗin a bisa yarjejeniya wadda ake da al'umma kuma alhamdulillah an samu nasarori duk yayin aka ce ƙwayoyin halittar mutum ta samu matsala na ɓangaren namiji ko mace to fa ba zai samu haifuwa ba amma akwai taimakon da muke bayarwa da izinin Allah Allah yana shiga hidimar ana samun lafiya matsaloli kamar haka kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma yawan mantuwa ko kuma tsinkewar mani ya hana mutum haifuwa wannan duk yana ɗaya kaɗan daga cikin illolin da istimna'i yake haifarwa a jikin ɗan adam ko rama ko yawan ɓacin rai ko bugun zuciya za a iya samun magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya muna tura su cikin aminci da izinin Allah sannan za a iya samun babban ofishin mu da ke nan cikin garin Kano kan titin Zurot sannan ana samun mu a cikin garin Kaduna sannan za a iya samun mu cikin garin Maiduguri za a iya samun mu cikin Sokoto za a iya samun mu cikin Taraba sannan ana samun mu a cikin ƙasar Nijar Amara da Yamai idan ka je ƙasar Libya za iya samun mu a cikin birnin Trablis muna alfahari da ku al'umma muna gode. An bar mu guda alhisira mun dogara ne fagen magani. Wannan haka ne alhisira samun tarbo. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana shine Alhaji Salisu magajin dan Magaji. Ina mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amala da iyalinsu. Za ka ga kana mu'amala da iyalinka ba ka ɗaukan wani lokaci mai tsawo ko ka dinga ganin ka yana kankance yana komawa kamar na yaro ƙarami ko ka dinga ganin farin ruwa yana fita a gaban ka. ko ka dinga jin ƙaiƙayi bayan ta yi wanka. Baya da haka ina kira ga mutanen da spam ɗin su ya tsinke ya ruwa ko suka je suka yi test aka ce ƙwayoyin halittarsu sun mutu. Bayan da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar jijiya. Za ka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba. Wanka ko fitsari sai dai ka yi a zaune. In za ka tashi sai ka dafa wani abu. Ko mutanen da suka samu matsala na ɓarin jiki. Jikinsu baya aiki kwata-kwata. Ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalar ciwon hanta, ciwon asma, hawan jini, da sikila bayan haka ina ƙara kira ga iyayen mu mata waɗanda suke fama da matsalar sanyi za ki dinga jin wani abu yana miki yawo a cikin ki kamar dutse ko ki dinga jin wani abu na miki yawo a jikin ki kamar tana ko ki dinga ganin farin ruwa na fita a gaban ki ko ki dinga jin zafi wajen mu'amalar aure ko waɗanda suka samu dogon lokaci ba su samu karuwa ba ko idan an samu karuwan ma zuwa wani lokaci sai murna ta koma ciki. Ba da haka ina ƙara kira ga iyayen mu mata waɗanda su ya zube ya koma kamar na tsofaffi su tana yin yaushi. Ba da haka ina ƙara kira ga mutane waɗanda suke fama da matsala na istimnai ma'ana wasa da gaba. Ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon kai ko mutanen da ba sa iya bacci kwata-kwata. Ko mutanen da suke fama da matsala na HIV ma'ana cuta mai kare garkuwar jikin ɗan adam masu fama da matsalar sihiri ko samu ko iska kasuwancin kasuwancin ya tabarbare. Wannan cibiya ta ta yi bincike ta zakulo babban malami wanda ya kware kan bangare na sihiri. Ba da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsala na shaye-shaye. Dattin sigari ya dankare musu a ƙirji. Shi ma akwai magani da muke bayarwa. Ko matan da suke neman aure, auren bai samu ba. Ba da haka ina ƙara kira ga mutanen da suke fama da matsalan warin baki. Za su dinga jin bakinsu yana yin wari ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon ido ko ciwon kudi kar ka ce ka je nan ka je nan baka samu biyan bukata ba a jihar Kano za ku same mu a Airport Road by Ahmadiyya Jackson kusa da makabartar Christian a jihar Jigawa za ku same mu a Hadeja kan titin zuwa Guru kusa da Sakatariya a jihar Kaduna za ku same mu a Samunaka cikin Samunaka City Plaza kusa da gidan Alhaji Ahmadu Zaki a jihar Lagos za ku same mu a Aja General a jihar Sokoto za ku same mu a Angorogu dab da gidan Shek Abubakar Jibril mutanen jihar Adamawa za ku same mu a Ribado Square mutanen jihar Gombe za ku same mu a kwanan Alheri ina yi wa mutanen Libya albishir na cewa mun buɗe wannan babban cibiya tamu a Trablus a birnin tarayya Abuja za ku same mu a Usaitu daidai ot kafin sannan muna aika sakonninmu a ko'ina a fatan duniya Salamu alaikum. Wa alaikum Na gajiya? Na gajiya. Lafiya lau. Alhamdulillah. Lala wannan mutumin da ke nema mai wannan shagon. Ok wannan? Eh. Eh bai fito ba wallahi. Kai. Ku shi yaushe zai fito? Sai magari. Kai da Allah ba ni caza. Ah. Ah. Ya kai. ya na gan kare yanzu baka fita ofis ba ne wallahi tallahi kaga data ce take da wahalar da ni tun safe nake ta kokarin sai data ta banki na ba network ina ta kokari to na san wannan yaran irin suna irin tura wannan eh eh, eh. sai na ce bari zo su tura mu kaga shi ma bai fito ba aba aji mustafa har yanzu kana wahalan bin shaguna dan a tura maka data aini tun da na samu wani app data plus na wuce takaicin neman data a titi ko ko ta siya ta banki saboda wani lokacin sai ka tashi bankin babu sabis ka kasa siyan kodar charge card eh. to akwai wani data ka kwantar da hankalinka in dai data ce to yanzu ka samu ka gama da matsalar data kallo wani app ne data plus eh. shi data plus zaka samu data cikin rahusa da charge card da utility bills masu tarin yawa kamar siyan wuta da duk wani abu da ka sani na utility bills da ake yi eh. akan ta nake yi yanzu saboda haka cikin kwanciya hankali ban da matsalar data ko ruwa ko iska baya hana ni samun data ne amfani to laifin ka ne gaskiya laifin ka ya kamata a ce ka sanar da ni wannan hanyar tuntun to ai baka yi latti ba dan ko data plus har yanzu tana nan akan app store da kuma apple store saboda haka kana da damar ka sauke shi abinda za a yi yanzu kai ba ni caza ai ni banda caza babu wanda yake kawo ni shagon nan gaskiya ne domin samun data mai rahusa mai inganci da kuma biyan bukata. Ku garzaya kan Play Store ku yi downloading ɗin app Data Plus domin samun data mai rahusa ga masu amfani da Apple Phone za su garzaya kan App Store ɗinsu domin downloading ɗin wato app ɗin Data Plus domin samun data mai rahusa. lafiya ai sai na kai shi dole zan nemi datta nan duk inda take a ah, kana lafiya eh wallahi ajan zan kai ta zan nemi dafta ne a ah, dafta dafta dafta da mu can gurin ki zan je yanzu zan je neman ki gida lafiya me yake faruwa wannan akuyar ta ce ba ta da lafiya me yake damunta wallahi kin ganta nan amai kawai take ta yi yawwa gwara ki tattaɓa ko ina ki ji dan ni yanzu ko ko feɗe ta zaki ko nawa ne zan biya an cika feɗe ta a lallai gaskiya ba ta da lafiya geography ne yake damanta. eh joji ka amma jojin nan mugun ciwo ne ba damuwa za a bata magani zan yi waya birni sai in sa a kawo magani sai a bata to shi kenan. Eh, me sunanka me sunana kuma daga wacce ta da lafiya ya kamata ki sa sunanta ba sunana ba <laughs> to ai sunan ka ya kamata ka baya saboda idan aka kawo maganin ai za a kira ka sai ka karɓi maganin nata to abin da ba shi da lafiya ai shi ya kamata ki sa sunansa ba sunana ba <laughs> to shikenan ba damuwa me sunan sunanta lamunde lamunde kuma ƙwarai kuwa wani ai sunan mutum ne sunan wata mata ta ce da ba na so na manta da ita shi sa na sa mata sunan kai to yanzu ina matar ta in banda kai ai baka mata adalci ba da ka sa ma dabba sunanta ai matar ta shekara ɗaya da rabi kenan da rasuwarta ai ni bana so in manta da ita ne lamun da isa na sa mata wannan sunan lamun da lamun dai Allah sarki to Allah ya gafarta mata yanzu ba damuwa to na riga na rubuta eh. idan aka kawo maganin ya sauka sai a kira ka sai a baka magani to shikenan dabta Allah ya bata lafiya an dabta shikenan dabta ai koma ma zan ko koma da kanan ne shikenan dabta bura dai malam na'am ka fahimci yarinyar nan kuwa tun da kai mata zancen tafiya jiya ba ta son komawa gida eh na fahimta to amma ai a cikin laifin ma ina ga hadda naki tun da ubanta na yi na yi in kokari in sassauto da shi ya yadda ya ba da lokaci ya tubure ya ce a'a abin da aka gaya masa din nan yana da ƙarshen gaskiya lallai kawai ta maza ta dawo to ba yadda zan yi da shi kin ga ransa ya ɓaci mu ma ya rena tarbiyyar da muka bata a iya wannan ɗan lokacin da ta zauna a nan domin kin ga tun da dai har ya gamsu cewa tana yin yawace yawace to ai laifinmu ne me yasa muka bata haka ne ka to ni kuma yanzu kin ga dai ai ba daura ta zaya kafan rika tafiya yawo da ita ba ke ce a gida kika ce ta ce yanzu za ta dawo to malam duk wanda yawa yarinyar nan wannan kazafi hmm. Allah ya saka mata to ba sai ita ba shi kazafi da duk wani laifi da mutum zai yi ai duk mutum abin da ya wa wani sai Allah ya saka masa gaskiya ne ka to amma kafin a zo matsayin sakawar hmm. aikin ga dai suna ya ɓaci mutunci ya ragu ko sosai ma kuwa to yawa ina zuwa ga alhaji ne to yanga shi ne yanzu har ya kagara ya kuma bugowa to me zan ce mara salamu alaikum wa alaika salam na'am me wai mina ta to kuwa a bata taho ba yanzu nan ma muke ta tunanin yadda za a yi ta shirya ta taho kasan dole ai akwai bukatar shirye-shirye da kuma sallama da 'yan uwa ko tun jiya nake kiran wayarta amma shiru tana cikin ɗaki ita da ladidi 'yar uwarta to shikenan a kai mata waya to to ji alhajin ne eh shi ne yanzu ma dai abin da yake farfada din abu ne cikin zafi yake ta maganganun nasa ma yanzu ba sanyi kamata ya kawai ta shirya ta tafi mala hmm. in ba gani ta koma gidan nan ba hankalinsa ba zai kwanta ba saboda haka kawai ina ganin nima din yanzu na goyi bayan ta shirya kawai ta tafi ko ma ba ta shirya ba kawai ta ɗauki ta kawai ta tafi hakan zai fi mana kwanciyar hankali to Allah ya rufe asiri amin yau a mata wayar to kawo mala hmm. subhanallahi to wannan mutum mina mina na'am mama gashi babanki ne yake magana da ke hello baba me kike yi har yanzu baki taho ba baba shiryawa nake yi to naji me ya faru tun jiya nake kiran wayarki amma a kashe waya na babu caji kin ga duk abin da kike na baki daga nan zuwa awa ɗaya kada ki wuce awa ɗaya baki toba to baba kada ki sake ki bari na sake kiranki Ladidi. dole wajen koma gida dan Allah ki taimaka ki taya ni kwaso kayan da ke ɗakin mama inna lillahi wa ina ilaihi raji'un nuna irin magana ce lafiya ko wani abin aka miki ne dabta a'a dabta to kuma haka da sassafe ina zaki je haka wallahi zan dan je unguwa ne ai da suke tsaki dan kare kuma doko kuwa eh amma ba dadewa zan yi ba yanzu zan dawo to to to da lafiya alkiyayi madalla a dawo lafiya kai jama'a la ilaha kai Lari, me ya kawo ki kuma? Kai kana da matsala wallahi. Ina oga yake? Lari, me kika so yi nan? Kuma me ya kawo ki? Amma dai da fatan ba wanda ya ganki. kafin in shigo sai na dudduba ko ina babu wanda ya gani to amma ta yama aka kika san muna nan wala wani yaro ne na gani sai na tambaye shi ne ya kwatanta mu ha wai lariya dabbobin ne kin fara musu allurar kuwa kai fa baka rabuwa da shirme ka bar ni mana in yi abin da ya kawo ni kinga ya akai lari ba dai wata matsala ko oga gaskiya aiki na akwai matsala matsala kuma to wace iriyan matsala wallahi akwai wani yaron mai gari sunan shi kamal to ya dawo daga birni yau yau din nan da safe kuma wallahi tallahi karatun lafiya yake yi yana ta min wasu irin tambayoyi ni kuma tambayoyin da yake min kasan ni bani da masaniya a kansu na kasa ba amsoshin amsoshinsu lari ya fara zargin ki ne yana ta min wasu irin tambayoyi ni kuma tambayoyin ban san su ba kin ce sunansa kamal ko eh sunan shi kamal to shikenan dauda in mun gama mun fita waje ina so ka je cikin gari kai bincike ka nemo sa ku zauna ina so in san komai game da shi to amma ni me zan ce masa a'a ba an ce karatun lafiya ba ina so kai mai tambaya akan lafiya sannan ka nuna mai baka jin daɗi ta haka zan san ko shi waye to shikenan ba damuwa kinga lari da Allah ki ji bai kamata mutane su dinga ganin mu tare ba mutane za su iya ganewa bakin mu ɗaya shikenan oga amma ya batun mina ni fa ina tsoron kar ta tona mana asiri tunda dai ta san ni da kai bakin mu daya kinga mi ne yau za ta bar garin nan in har ba ta tafi yau ba to tabbas gobe za ta bar garin nan ah, an ɗauki matakin tafiyan nata ne babban mataki kuwa in har ta bar garin nan ita da kanta ba to ba za ta ƙara samun sukuni ba dama ni ita nake ji amma na san idan ta tafi ba mu da wani sauran barazana haka ne ni kaina na kusa ta tafi saboda ina so in fara magana da ladidi duk da ban san ladidin ba ina da tabbacin yarinyar nan tana ƙauyen nan wataƙila ma ta gan mu shikenan oga ni bari in koma to amma lari ya magana abinci amma dai kina samu dai kina dan ci ko to oga ina ci mana amma dai ka san ai ba irin abincin da na bari a birni ba kin ga mu ma fa abincin nan da ake kawo mana ba dadin sa nake ci ba ha kawai nake ci wallahi ai dole ka faɗa haka ko an gaya maka ban san irin abincin da ake kawo muku ke ci ba ne. Da larabu da wannan sakaran kullum kullum a cikin wannan matsalar nake fama ni in ya matsa ma wallahi ko rasa zan yi in yi aiki na ni kadai Allah wallahi na zama kadangaren bakin tulu a bandin bata ruwa kuma a jefe ni a fasa tulu wallahi ba ƙara a fasa tulun ba kowa ya rasa shikenan kawai bari in je kawai shikenan lari kawai ki tafi duk abin da yake bukata kawai ki kira ni in ya so sai in tura miki kira ni kawai zan tura miki Allah da yi yan jakar uba kwana biyu fa kacal ta a ƙauyen nan amma ka duba ka ta yi ɗan wuya Allah ta haɗu da miyar kuka miyar zogale da karkashi <laughs> kai kuma tun da ka banza sai ci kake gashi nan ma gaba ɗaya ka sukuni eh to baka ji an ce wa man taraka bati siddan ba wanda ya ga bati ya kyale to wa huwa jahilu shi jahili ne dauda na amma dai wannan ba hadisi bane ba ko hai da Allah wallahi ba hadisi bane kawai karatun mu ne na yan duniya kawai ni in ci ni dai ban taba jin wannan wala wayo Allah diji <laughs> wallahi na sake koma a haka a komai ka samu cikin lafiya haka Allah sarki yanzu na so ki tafi ki bani yanzu ne in na tafi ke yaushe zaki zo to aiki ke ladi da shiga birnin naki nema gaba ki ɗaya sai ki ce ki zo sai ki zuwa jan shi za ki a haka kusan kayan ku ne na <laughs> ba irin namu na ƙauye ba Baba. Hmm? Yawwa. Mina? Na'am. Kin shirya? Eh, baba na shirya. To, ina Allah miki albarka. Kuma duk wannan abu da ya faru kar a samu damuwa. Rayuwa haka take zuwa wani lokaci amma duk zai wuce. Ba komai baba. Yawo da aka kice ina gaishe da babanki kuma kice ya yi haƙuri ya sako daga fushin da ya yi. Insha Allah. Eh ki gaida kuma mahaifiyarki. Za ta ji. Bari mu baki kuɗin mota. A'a wallahi baba zan karɓi kuɗin mota ka ba ina da kuɗin mota. Wa ya sa ki rantsuwa? ba a san mutum ya rika duk magana sai ya rantse to ba zan karɓi kuɗin mota ba ina da kuɗin mota to shikenan Allah ya miki albarka amin ya Allah to rakata mm. ki gaida mahaifiyarki to za ta ji nagode mm. Yawwa ɗan lami ka ƙara so? Na ƙara so za. Yawwa ga shi ƴar uwata za ka kai can bakin titi za ta hau mota. To Ladidi za ta koma gida gida. Mm, ka bi ta a hankali. To Ladidi na gode. To ki gaida gida. Saduwa alkhairi. Ki gaida kowa. Dan Allah idan Faisal ya zo ki ce mai na tafi. To shi kenan insha Allah zan gaya miki. To shi kenan na gode. Thank you. Lalidu kuma? Me haɗa Mina kuma da Lalidi? Hello Lari, ya ake ciki? Yawa, oga ina wannan ladidin da muke nema. To na ga ladidin. A ina? a wani gida na ga sun fito ladidin tare kabina amma ban san ina ta tafi ba dama mina gidan su ladidi ta sauka a nan ta sauka don yanzu na gansu tare da ladidin lari inda kin tabbatar kin ga mina tare da ladidi to muna cikin gagarumar matsala a garin nan oga mecece matsalar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin maganin cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum, muna bada maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan Allah. cibiyar nurul shabab bata saya iya ba da maganin cutar hiv ba muna ba da maganin aikata istim istimnayi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da karancin sha'awa ciwon jijiyoyi yawan kasala bugun zuciya da yawan mantuwa matsalar sikila yaro ko babba ciwon koda hawan jini hepatitis a da b da c diabetes ciwon suga duk muna ba da maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon allah muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba sanyi mai sa fitar da farin ruwa a gaba ciwon mara sanyi na mata rashin haihuwa matsalar sanyi syphilis and genital herpes duk muna ba da maganin su kuma ana samun dace cikin ikon Allah muna ba da maganin jinnu sammu ko sihir duk muna warware su da yardan Allah cibiyar nurul shabab bata saya iya nan ba muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah za ku same mu a babbar ofishinmu da ke jihar maiduguri borno state da ke nan mafoni tailoring plaza opposite gidan mamman shifta sannan muna da reshi a jihar kano kan titin road gefen kamfanin mtn opposite gidan buhari cikin royal plaza shago mai nomba b26 a hawa na farko za ku iya tuntubar mu ta waɗannan lambobi kamar haka ko za ku iya tuntuba ta ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai kun zo karba da lissafi a kayinta abi ta kaddara yadda duk ta rubuta biyewa rayuwa ke sa wasu mota. ga ɗan gwamnanin haka shi ya biye ta sunan sama ya sauya shi a haka wai na birni ne shi daga ɗahiru Boy ne shi sunan da shi ya sawa kan shi mai ɗan ba ɗan ɗan abin burga ba zai wa kai ba yadda kowa ke yi har sutura ba zai wa kai ba gashi yayi bulaye. zaman kashe wando duba shagalinsa yake yi an gwamna bai wa kansa faɗa ba soyaya kenan